Almadukan Ina Darasira Cilmi-jarhi watta addini na Sayyid Abdulmazi al-ƙauri, za mu tashi a inda malamin yake magana a cikin shafi na ɗari huɗu da talatin da bakwai, bai gushe ba yana magana akan kan littattafai, waɗanda aka rubuta su dan tarihin mazaje, ba tare da ware mazaje a ko marasa aminci ba, wato wanda aka cakuɗa tsakanin masu aminci da marasa aminci. za mu tashi a lambar littafi na bakwai inda malam ya ce a tarihul ausat lil bukhari yi aiba tarihul ausat na bukhari har ila yau a wani littafi wasu sun buga shi an samu wasu masu sharhi ko masu ta'aliki wanda suka buga shi da kuskuren suna suka same suna a tarihul saghir wanda wannan daga baya an gane kuskure ne domin a tarihul saghir na bukhari ya taƙaitu ne kawai akan tarajim na sahabbai wannan kuma na ɗauke da tarajim na sahabbai kamar da shi da kanshi ya ambata a cikin muƙaddima cewa wannan littafi bukhari yake cewa kitabun mukhtasarun fi tarihi annabi sallallahu alaihi wasallama wal muhajirin wal ansari wa tabaqati tabi'ina bi ihsanin wa man ba'dahum ke tarihin annabi sallallahu alaihi wasallama da muhajirai da ansarawa da tabi'ai da na bayansu da haka aka samu wannan kuskure malamai suka tantance shi malam ya ce littafin ana buga shi a yanzu a cikin juz'ai ne guda biyar bada al-bukhari hadha al-kitaba bi qissati al-hijrati ila al-habasha thumma dhakara ba'da akhbari sirati fil marhalatayn al-makkiyyah wal madaniyah imam al-bukhari ya fara wannan littafi da bayani akan tarihin hijirar da musulmai suka yi ta farko daga makka zuwa kasar habasha wato zuwa kasar eritrea sannan kuma ya bayyana labaran sira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abubuwan da suka faru wasu daga cikin abubuwan da suka faru a garin makka kafin hijira da abin da ya faru a garin madina bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallama yana yin hakan ne duk babin a takaice wanti khabil da kuma yana zazzaban abubuwa masu muhimmanci duna an yi ta'arrada da al ahada, ba tare da ya yi magana a kan sauran labarai waɗanda suke ba masu muhimmanci ba malam sun thumma tarjama liman mata min sahaba ta fi asalin al-sira sannan yayi tarihin sahabbai waɗanda suka rasu annabi yana rayu sallallahu alaihi wasallama irin su hamza irin su sa'adu ibn khawla irin su abin nan wato irin matarsa khadija da makamantansu ma fi ahali, kullum min al-khulafa'ir rashidin sannan ya tarjama sahabbai waɗanda suka rasu a zamanin kowane ɗaya daga cikin halifofi ma'ana sahabban da suka rasu a zamanin halifancin abubakar sai ya ware su sannan sahabban da suka rasu a zamanin halifancin umar su ma sai ya ware su musu targama irin su khalid irin su abin nan ikrima ibn abi jahal da makamantansu sannan ya ci gaba da cewa thumma fi ahadi thumma rattaba ruwat الآخرين حسب وفياتهم ضمن عقود زمنية إلا أنه اقتصر على التقسيم إلى خمس سنوات ba'da sanata 20 wa 200 sannan ya rarraba sauran masu riwaya zuwa uqudin wato shekaru goma goma shine uqud zai zai in yace dabaka daya ko kuma group guda zai tarjama masu ne karkashin waɗanda suka rasu daga shekara ta kaza zuwa kaza sai zama shekara goma ne tsakankani amma da aka wuce shekara ta ɗari biyu da goma sai mai da shi shekara biyar biyar yana tarjama kowaɗanne wanda suka rasu tsakanin shekaru biyar da junansu wadda taqsimu yanfa'u inda ma la tu'rafu saniyyul wafayati bi suratin daqiqa fatanzimu hal uqud wannan rarrabawan tana da muhimmanci a sa'ad da musamman ba a san yaushe ne wane ya mutu keke da keke ba amma za a iya gane cikin shekaru kaza ma'ana kama a ce daga tsakanin 170 zuwa da 79 ɗari tamanin zuwa da tamanin da tara ɗari da tafa'in zuwa tasa'in da tara kuma gane. haka shi ne uƙud dike kuma ga ba iya gane a aƙal za a je kusa da zamani da za a gane ya mutu ko da ba a gane shi daki daki ba wai zukur bukhari fi tarajim al alisma wa asma al abi wa ahyanan al shuyukha wa yakan ambaci sunan malami da sunan mahaifinsa wani lokaci ambaci malamansa da ɗalibansa wa ahyanan yasuqu riwayatan min tariqi sahibi tarjama wani lokaci yakan kawo riwaya da yake da ita ta hanyar mutumin da yake tarihi saminan littafi na takwas a tarihun kabir na al-imamu ibnu abi khaisama kenan wanda zahabi ke mashi kirari yana cewa alkasirun fa'ida littafi mai matukar fa'ida abin baki ciki har yanzu littafin yana cikin daban da ba a buga ana da shi an san inda yake a duniya ta makhfutat na ultafan musulunci amma har yanzu a iya ɗan labarin da muke da shi da ɗan bibiyar da muke yi ba a buga shi ba tukuna au tarihu riwatul hadith kuma akan ce masa tarihu riwatul hadith li abi bakrin ahmad ibn zuhair ibn Harbi, ibn shaddad an-nasa'i al-imam zuhair ibn harb ahmad ibn zuhair baban shi zuhair ibn harb malami ne shi ma ahmad ibn zuhair shi ma malami ne akwai kuma ɗan shi muhammad ibn ahmad ibn zuhair shi ma malami ne dukansu salatuhum haffazun da kakan da uban da jikan duka kowanne a cikin su malami ne gwaggwaba al-ma'ruf bi ibn abi khaisama haka ake ce masa al-mutawaffa sanata 79 ah, ba'da al-mi'ah ath-thaniya lil-hijra ya rasu a cikin watan jumada al-ula a shekara ta 279 a lokacin da ya rasu an ce shekara ce hudu. ko da yake al zahabi ya ce yana ganin kamar an cika mai shekarun yana ganin ba su kai haka ba al-khatib al-baghdadi ya mai tarjuma mai kyau a cikin littafin tarihi madatus salam ya yaba mashi kwarai da gaskiya yaba littafin inda yake cewa kana thiqatan aliman mutqinan ce malami ne amintacce masani gogagge hafizan wa basiran bi ayyamin nas ya san hadisi kuma ya kware akan sanin tarihin mazaji to littafin nashi shine khatibu yace قال الحافظ البغدادي عن هذا الكتاب قال الخطيب البغدادي عن هذا الكتاب لا أعلم أغرز فوائد منه ce ban san littafin da ya kai shi abaragen fa'idoji ba cikar fa'idoji haka khatibu ya faɗa a cikin tarihi muballati bagdad cikin mujallaji na hudu wa wasafahu al-hafiz as-sakhawi bi annahu kathir al-fawaid al-imam sakhawi ya siffanta shi da cewa littafi ne mai fa'ida kwarai haka zahabi ma kafin sakhawi وذكر ابن أبي خيثمة في هذا الكتاب الصحابة على ترتيب حروف المعجم الإمام ابن أبي خيثمة ya kawo jeran girma malamai a cikin littafin nan bisa tsarin harfan abcd na larabci alifin ba'un ta'un mura'iyan harfal awwala min asma'ihim faqat yakan kalli harafin farko ne kawai duk wanda ya fara da hamza kawon isma'il ne ibrahim ne aban ne duka haka zai sussurka su ba tare da ya tantance ba duna an yurattibahum dakhil al-harf al-wahid ba tare da ya tantance su a cikin harafi guda ɗin ba wa ba'da intihaihi min harf al-ya'i aqad faslan faslan zakara fihi man haddatha an an-nabi sallallahu alaihi wasallama wa lam yu'raf ismu bayan da ya gama ya kai harfin ya sai kuma ya fasli na waɗanda suka yi riwaya daga manzo Allah wanda ba san sunan ba wanda za a ambace shi da wani abu da ba za a gane sunan shi ba mislu ibn al-ja'adiyya ko a ce ibn al-fakiha ko ammi khansa ko ammi umair ibn sa'ad ire-iren waɗannan sunayen ana samun su a cikin wasu riwayoyi to in ba a san kowaye ba wani an bincika an bincika ba a gano ba akwai wanda kuma an gano din khatibul bagdadi na da littafi musamman akan wannan akan mubhamat da ke zuwa a cikin riwayoyi a ce anna rajulan sa'al nabi sallallahu alaihi wasallam ko anna mar'atan sauda kaza sai da yayi tabbin waɗannan riwayoyin yana binciko su wani da aka ce to wani ne wani da aka ce an ce wani ne kuma kila an ce wani ne hatta misali mas'ala wadda wata kila shahararriya ce ma za ka dauka ma an gama da ita khatibu sai ya sake bi ta kanta kamar kabiyar wanda Aisha ta da labarin cewa ai da manzala sai san bai da lafiya za a kawo shi masallaci da Abbas ne da wani mutum suka ɗauko shi da Abbas ne da wani mutum suka mai wanka kaga duk wannan cewa ake kamar da Ibnu Abbas ya ce mata ya ce ya ce ma mai riwaya ko ta gaya maka sunan waye ɗayan mutumin ya ce a cito Aliyu da gaske ne Aliyu ne amma a asalin kissar ba Aliyu ba ne shi kare sai da Ibn ya bi tarihi eh, Ibnu Hadirin ya kawo akwai lokacin da ya zama Abbas ne da Aliyu wani lokaci abbas da zaidi wani lokaci abbas da fadlu da fadlu da makamantansu kamar suna suna ba, suna caccanzawa ko mun gani in wannan ya gaji wannan ya karba in wannan ya gaji wannan ya karba kuma kowa na so ya samu daraja a ce da shi aka rungo manzo Allah aka fito da shi kamar dai na aliyu sananne ne kuma dalilin kin fadin sunan shi din kamar da malamai suke faɗa ne Aisha ta da wata ɗabi'a idan tana faɗa da mutum ba ta kiran ko sunan shi hatta shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana mishi wannan da kanshi yake cewa ina ganewa idan muna zaune lafiya za ki rantsa zaki cewa rabbi muhammadin amma idan kina jin haushi na kike cewa rabbil ka'aba <laughs> to shine aliyu ya taɓa yin wani kuskure ne Allah ya ƙara mishi yarda da rahama da gafara lokacin da aka kissa ta ifku da ya zo. ya ga manzan Allah ya shiga cikin damuwa sai ya ce na manzan Allah wani sa'u cewa haka ce dan me za ka bari ana taɓata ma lokaci akan wannan mata bayan ga mata nan da yawa karbu ne ta ka auri wata mana shi ya faɗa ne da ikhlasi da ƙoƙarin nasiha ga ɗan uwan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita kuma wannan abu ba ta ɗauke shi da sauki ba ya za a yi ce a sake ta ko yanzu ne ka fita da gani a ce mace ce tana mijinta yana ji da ita inda aka ce manzo Allah yana ji da ita ko har har Umar yake cewa yake cewa Isa Hafsa karki damu da cewa wannan wadda ta rudu da cewa annabi ya fi ta kake biye mata wala ya wurin nake an kana jara take auda ki wa habba ila nabi sallallahu alaihi wasallam ana ji da ita ana kaiwa a kawo a kanta sannan kuma mijin nan wani babban mutum babba ya kare girma ya kare akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ko yanzu ne a ce wani shugaba ne wani gwamna ne wani attajiri wani shahararre ne ko da shaharar na akan abin banza ne kai kaddara ce ko da shahararren dan kwallo ne yanzu ka ce mai matar shi ka ce mai matar shi ya za ta je kai ko da talaka ne ma iri na irin ka fitik misali kawai matar ka ta ji labarin wani abokin ka ko dan uwanka ya ce a sake ta hatta ƴan mata wanda ake za a ba ustadu shawara ya kake ganin ko zan auri wance ki kada larabu da ita wannan Wannan ko kaza idan ya je ga mata daga nan kun kulla gaba ko ka zo gidan ba za ta baka kuma ba ta gaishe ka ba in ma abinci ya kusa nuna ya ta kara mai ruwa <laughs> sai ka kusa ya nuna ko ka san mata ba su dauka wannan da sauki to abin da ya samu sayyidina ali kenan da shi da shi da aisha radiyallahu anhuma almuhim shine khatibu ya bi irin waɗannan sunayen ya gano su wannan mutumin umair ibnu sa'ad wani sahabi ne yana da kissa sananniya ya kasance agola ne shi a gidan wani mutum mai suna jallas ibn suwaid ibn sanik wanda shi jallas da munafiki ne yana cikin waɗanda an san su munafikai ne a madina amma kamar yadda eh, ibn katirin ya bada labari haka kafin shi ibn sa'adin al-basri rahmatullahi alaihim ajma'in yace wannan mutumin ya tuba yana daga cikin munafikai wanda suka tuba ya kyauta musulunci shi daga baya yana auren uwar wancan umar ibn sa'adin sai umair ya ji shi bayan ƙabiya ta kabu ɗan malik a lokacin da a lokacin kabu dan malik manzo Allah sallallahu alaihi ya ce a daina magana da shi gaba ɗaya sai wannan ya zo gida yana yana korafi irin abin muke yi mu koma gefe muna muna muna cin diddigen abinci ai in ko muka bar sai aka ji shi yana faɗa yana cewa in muka kyala Muhammadu ya zartar da wannan hukunci akan ƴan uwanmu inna idan lahamiru mun zama jakuna kenan ko mun gane irin ya fasata irin yana tunanin ya za a yi a yi sabatajin wannan hukuncin da manzan Allah ya fara tunanin bari ya je wannan shawara sai dan matarsa agolo ne a gidansa sai ya ji wannan magana sai ku zuga da ya ga manzan Allah sai alaihi wasallam to mijin uwata ga abin da yana faɗa ta yi za su kulla wata Shi shine Allah ya saukar da faɗin shi cewa wala qad qalu kalimatal kufri annabi ya kira shi ce ka faɗi kaza ya ce ƙarya ne shi bai faɗa ba sai da Allah ya gaggata magana wannan yaro yake cewa wala qad qalu kalimatul kufr ko haka ne ayan ya halifuna billahi ma qaluha wala qad qalu ma qalu ko ina zuwa ya halifuna billahi ma qalu okay babu zamiri anan an share shi saboda akwai wata latifa mai girma a wajen irin wajen sharif da mere ko kamar can faɗin Allah da labarin yanka da ɗin nan me yake cewa ne rudduha alai fatsatika mashan bisuki wal ana kafin nan da ya ce inni ahbabtu hubbal khairi an bikin rabbi hatta tawarat bil hijab ina fa'ilin tawarat nan ba a ambace shi ba kwata-kwata fa'ili ko a baya ko a gaba ba da ne to irin shi ne wannan shi kuma wannan na maf'ul bihi ne ma ƙalu sai Allah ya ce aiko lalle sun faɗa. wala da ƙalu, kalimatul kufri Allah ya ce haƙiƙa sun faɗi kalmar kafirci to da aka mishi wannan tereren ga asirin shi ya tuni sai tuba taubatan nasuha ya musulunta don haka limamu ibnu hadirin ya kawo sunan shi a cikin al-isaba ya mishi lambar tarjama ya zama sahabi ya daga cikin yan kaɗan cikin munafiki waɗanda Allah ya taimake su suka tuba tun annabi yana rayu to wannan wannan yaron kaga ya taimake shi da ya je mishi ya waje kai wannan gulma ya daga cikin gulma da ta zama mishi alheri to sai ya ninka alherin da yake ma yaron ne ya kwanye kijinin shi ya ce ya tona min asiri sai ya waye gari yana mishi alheri sosai fiye da da shine Umair ibn Sa'ad ya rayu ya yi jihadi sosai ina jin kuma ba na manta ba masa yayi sayyidina Umar gwamna a wani wani zamani cikin zamuna a kasar Yaman wallahu ta'ala almuhim mala yace thumma zakara tasmiyata man sami'a min annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana lahu suhba wa liwalidihi suhba sannan sai ibn abi khaythama ya ambaci mutane waɗanda suka zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma sahabbai ne kuma suna da ƴaƴa sahabbai wato waɗanda su sahabbai ne ƴaƴan sahabbai ne irin wane kenan kamar Abdurrahman ibn Abi Bakr dan gidan Sayyidina Abu shi sahabi ne baban shi Abu sahabi ne kamar Aisha ummul mu'minin sahabiya ce babanta Abubakar sahabi ne wa uktuha Asma radiyallahu anhu haka nan Umar dan Khattab yana da ƴaƴa sahabbai kamar shi kanshi ah, Abdullahi da kuma Ubaidillah dukansu sahabbai ne وقدم وقدم اولاد العشره المبشره بالجنه يا gabatar da ƴaƴayensu Abubakar da Umar da Usman da Ali da Sa'ad da Sa'id da Talha da Ubayd da Talha da Ubaydullah dan Auf sauransu waɗannan al-ashratu mubashshiruna bil janna thumma zakara al-ikhwata alladhina haddathu an an-nabi sallallahu ma bayani in kana shaqiqaini aw akhawaini li abi sannan ya ambaci waɗanda suke ɗan uwa ne na jini a cikin sahabbai duk waɗannan wasu fawa'id ne da kalla ta bidiyo hafi inda zai ya ambaci waɗanda suke ‘yan uwa ne ko haya ambata ma ya ce waɗannan shakikai ne ko su ɗaya waɗannan uba ne kawai haɗa su wannan uwa ce kawai ta haɗa su kamar misali akwai ubayyu da wannan ubayyu da hassan hassan ibn sabit mawaki yana da ɗan uwa ubayyu ibn sabit dukkanin su sahabbai ne kuma uwa ɗaya uba ɗaya akwai wani wanda yake ɗan uwan ammar li ummi ana faɗan shi a sunan shi al-azraq ibnu uqbata as-saqafi domin uwar ammar sumayya sun taɓa rabuwa da mijin ita ya kai aure a banu a ɗa'ifa kenan sai ta haifi wannan mutum al-azraq ibnu uqba to za ta bi shi da ammar ɗan yasir mahaifiyarsu guda haka kamar irin aswad ibnu aufin dan uwan abdurrahman ibnu auf aswad ibnu auf shi wannan saboda ya mutu da wuri bai shahara ba ya mutu tun manzo Allah sai kuma yana rayu akwai sabit dan uwan Ubbad ibn Samit Ubbad dan Samit wannan babban sahabi cikin mutanen Madina yana da dan uwa Sabit ibn As-Samit a bannan sahabi Ma'aqil ibn Yasar da yake akwai magana akan wannan ko ta tabbata akwai ɗan uwarsa ita kuma mace ce wanda yake ce mata Jamila bintu Yasar wallahu alam akwai ire-iren su da dama akwai wasu su bakwai abna'u muqarrin ko akwai muqarriniya da ƴaƴa wanda dukkan su sun ji yakin uhudu akwai nu'man akwai ma'aqil akwai aqilu akwai suwaidu akwai sinanu akwai abdurrahman akwai abdullah su bakwai duka ana musu taki abna'u muqarrin babu wani mutum da ke da yaya sahabbai duka zuriyar haka maza dukan su kuma sun ji yaki guda uhudu irin sa sannan ya ambaci man kaffa basaruhu min sahaba yayi wani babi kuma na makati sahabbai wanda suke makati ba sa gani wanda suke gaba ɗaya irin su baya gani irin su akwai Abdullahi ibn Umair al-Khatani wanda sahabi ne makahu kuma limami ne a ƙauyen su Abdullahi ibn Umair al-Khatani mashahurin sahabi ne akwai irin su Makhrama ibn Nawfal akwai Itban ibn Malik da yake Itban shi ya kamata ya zo ne a cikin masu dindini dan baya gani sosai ne yakan iya tafiya shi kadai amma idan duhu yayi kamar magariba ko da sassafe kafar na ta so gaba daya to shine dai kaga wannan dindimi ne kenan ba makaho ne dindin ba wa thumma la'awar sannan ya ambaci kuma masu masu da garki ko masu ido daya min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam duk wannan jama'a aikin da malaman da suka yi ne kamar ya ambaci ana ambato anan kamar irin su Abu uyaina al-Khawlani Abu uyaina al-Khawlani shi ma makaho makaho ne akwai su da yawa ba sun fi talatin su ya kamata da a tsaya jama'a a ta sani ana ana ana fahimtar su sun mazakara ta sun ta man aka bai na humun nabi sallallahu alaihi wasallam min sahaba sannan yayi baji kuma na ambatan sunayen waɗanda annabi ya haɗa zumunta din nan tsakankanin su farkon zuwan shi madina kaman abufail ibn harith nabi ya haɗa su zumunta da sufyan ibnu uh, alqai wannan uh, dan uwansa ne kamar miqdad ibn al-aswad daga cikin mutanen da suka daga makka annabi ya haɗa shi da abdullahi dan rawaha mawakin nan da aka kashe a uh, yakin mu'uta diya ambaci ire-iren waɗannan waɗanda suke ƴan uwan juna ne ta hanyar haɗi kamar umar ɗan khattab ana cewa ana cewa annabi ya haɗa shi yan uwantaka da itban ibn malik da muka ambata da su da makamantansu suna nan da yawa wallahu ta'ala a'lam ثم ذكر sannan ya ambaci marrawa an abihi an jaddihi wal jaddihi suhba sannan ya ambaci wanda ya ruwaito daga baban shi da kakan shi kuma kakan nashi yana da wato sahabi dan sahabi jikan sahabi kenan wa da ha kaman akwai irin su kamar Hanzala akwai wani sahabi suna Hanzala ibnu Huzayl ibnu Huzayl ibnu Hanifa at-Tamimi Alimamu ibn hazarin ya ce an ce wannan huzaifa din shi ma a hanifa kakansu shi ma sahabi ne ya musulunta kaman abdullahi ibn khalid ibn abdullahi ibn harmala abdullahi ibn khalid ibn abdullahi ibn harmala shi sahabi ne abdullahi ibn khalid baban shi khalid ibn abdullahi sahabi ne sannan kakan shi abdullahi ibn harmala sahabi ne akwai abdullahi ibn haris ibn naufal wanda dan uwan manzo Allah ta alaihi ne abdullahi sahabi ne al ibn nawfal sahabi ne nawfal ibn ah, abdul muttalib shi ma sahabi ne waɗannan hashimawa ne thumma zakara an-nisaa as-sahabiyyat sannan ya ambaci mata sahabbai mata sahabbai su ina ganin ma daga cikin waɗanda ake zalunta a zamanin nan ba a san su ba babu kamar mata sahabbai kana faɗan sunan wata mace sahabiya su ji ma ba a matanta ba daga daga an wuce Aisha Hafsa Khadija Fatima zainabu bintu jashi wanda ake mara islamiyya din nan shi ba za ka sake jin sunan wata ba eh, sauda fatima zainabu bintu jashi za ka ji suna ɗan yin waƙoƙinsa dinnan. nan to da yara da manya duk yawan da aka sani ke. duk iyakar ya kamata a ce za ka iya jero kamar guda ɗari sunan mata Habbai. ko kuma ke ustaziya da ke ta, kamar kina bin tafarkin su ai ya kamata a ce kin san su kin san sunayen su kin san suwaye mabajin su suwaye ƴaƴan su waye ya aure su waye ya sake su ina suka shiga ina suka fita wato da mu ta sanin abun banza gara mu san abu mai amfani gara mu san mai amfani yanzu zai kaga waɗannan lalatattu na yanzu waɗanda ba ba wasu ba wata tsiya bane ko ƴan siyasa ko ƴan rawa ko ƴan fim ko ƴan ƙwallo ko wasu wanda dai ba su da wata kima ko daraja kika ji an san tarihin su gaba ɗaya ta yi ta ma yi aure a kuri kaza ta fito ta sake yin aure a jigawa san mata haihu wata fim ba za ka ga ana labari haka kowa ya san tarihin wani bai taba ganin ta ba amma ya san tarihin wancan wanke mutum ya gari kaza ce shekarar ta kaza da yin fim ga ran take yin birthday dinta ga irin kalar da ta fi so ga irin mazajen da suke ana mutum dubu kaza suke following ɗinta Instagram duk ya san wannan to ne amfanin wannan shirin ita ba ta da wani amfani kawai kana ba ƙwaƙwalwarka wahala ne a banza fa bada hunna bi fatimata binta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da yabo fara ambatan mata cikin sahabbai da fatima yar manzon Allah ya fara sayyidatu nisa'i ahlil janna radiyallahu anha wa sallallahu ala abiha thumma bi zawjatihi at-tayyibat at-tahirat sannan kuma jerantu da matayen manzan Allah sallallahu alaihi masu tsarki din nan masu daɗin sha'ani sun rattabahunna ala al-qaba'il mubtadi'an bil hashimiyyah hunna sannan ya jeranta matan sahabbai kabila bayan kabila sai fara da kabilar su manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hashimiyya sannan sauran kabilun quraishawa sannan mutanen Madina da sauransu وختم تراجم الصحابة بالأحاديث warida fi فضل القرون الثلاثة ya cike tarjamar sahabbai da hadisan da suka zo don bayani akan falalar zamanin nan guda uku na farko khairun nasu karni sun mallabi na da ire-iren su kuma da zalika a kada fasalan fi man min sahabati an tabi'ina sannan ya kulla babi kuma ya kawo labarin waɗanda suke sahabbai ne amma suna da malamai cikin tabi'ai akwai wanda suke jaraban neman karatu da bala'in kwalafuci ya sa har suna karba akan na ƙasa da su in za a yi tunawa a cikin musalahu ana magana akan riwayatul akabiri an da asabi riwaya kanana agun manya a manya agun kanana wato aka san abin da aka saba ji cewa karami ke riwaya agun babba to ana samun babba a shekaru ko a mataki ko a ilimi ko a daraja ya riwaya agun wanda bai kai shi ba to sahabai sun yi riwaya agun da ba su kai su ba isu isu isu isu suna riwaya abun da bai kai su ba sannan kuma ana suna riwaya akan abun na ƙasa da su kaman Abu Huraira yana da riwaya daga gun wasu tabi'ai irin su Ka'abul Ahbari da makamantansu haka Muawiya dan Abu Sufyan haka Abdullahi dan Amr dan As haka ainihin Abdullahi dan Abbas waɗannan bisa daga cikin masu zaka iya cewa garababbu wajen neman karatu haka Anas dan Malik shi ma yana da riwaya daga wasu Za ka gane sirrin me yasa suka sauran mutane yawan karatu wato komai ne ma suke har ta kai ga suna koya a gwamnan ƙasa da su al Bagdadi yana da jizgi akan wannan juz'un man juz'u riwayat al-akabir an al-asagir juz'i ne eh, da yake da shi ثم ذكر من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وكان بعده فلم يلقى sannan ya ambaci waɗanda kuma suka riski manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa kana ba'dahu falam yalqa amma sun zama a bayan shi ba su riske shi ba wa zakara minhum sigara auladi sahaba ya ambaci kuma ƴaƴan sahabbai ƴan mutsitsilayi irin su Muhammad ibn Abi Bakr kaga sun sun an haife su annabi na rayi kamar shi an haife shi a hanyar zuwa aikin hajji na ban kwana da ire-iren su amma walam yablughu inda wafatin nabi sallallahu alaihi wasallam amma ba su girma kafin manzo Allah ya balaga ba su ne waɗanda ake ce musu al-mukhadramuna ana cewa mukhadram ana cewa kuma mukhadrimun haka ce mukhadram ya zama ismul maf'uli kenan ma'ana shi sai zama kaman wato shi aka yi ma khadrama din asalin khadrama ma'anar shi a larabci shine makhlut ko khalid abinda aka cakuɗa wani da wani kama a cakuɗa garin masara da na dawa to wannan ya zama khadram kama a cakuɗa tuwon jiya da na yau ko shinkafa memiya da jalof shine khadra ta ku ɗaiɗaniya don haka akan ce ma namiji wanda mai loba akan ce mashi shi ma khadram dan yanzu ya zama ya cakuɗe kenan tsakanin manya da yara shi za ka ta gane babba ne ko yaro eh, ba a mishi kaciya ba misali to in aka ba aka ce khadram a gu malaman hadisi shine wanda ya zamani da manzala tsari sallallahu amma bai gan shi ba ya riski zamanin amma bai riski fuskar ba da ka bai da falalar sahabbantaka amma ya da falalar zamanin a cikin tabi yana da wata yar niza a gun malaman adabin suka ce muhazzaram suna nufin mawaki wanda shi ma ya cakuɗe rayuwar shi cakuɗe da zaman na bi. jahiliya da musulunci ko banu umayya da abbasiya ko makamantansu Suna fata mun gane to akwai sahabbai da yawa al-imamu muslim na da juz'i akan su kankani haka haka hakimun nai saburi ya ambaci su da dama a cikin littafin shi marifatu ulumul hadith akwai kamar mutum 20 waɗanda suke basirki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zamanin shi irin Abu Amr al-Shaybani ana kallon sa matsayin Kibaru tabi'ina irin suwai ibn Ghafala al-Kindi irin Amr ibn Maimun wannan mai yawan hadisai din nan yana da hadisai da yawa akwai Abu Usman an-Nahdi wanda shi ma mashahuri ne akwai abu muslim al-khawlani akwai al-ahnaf ibn qais wanda shi al-ahnaf ma gabbi yake da zama sahabi domin ya iso madina ma inda irin zamanin yanzu suka ce ana zama makokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam galibin sun musulunta a garuruwan su ko alƙaryun su ba su samu falalar tahowa ba sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ko makamancin haka to waɗannan su ma ya ambace su summa zakara auladal ikhwati mubtadi'an bi auladil ashara sannan ya ambaci ƴaƴa da al'aula da ikhwa 'ya'ya da 'yan uwa cikin sahabbai ya fara da 'ya'yan mutane goma din nan al-mubashir na biljanna kuma zakara aulad tabi'ina ya ambaci 'ya'yan tabi'ai wa kadhal ikhwa ya ambaci 'yan uwan juna wa zakara mallahu, lahu riwayatun minhu da kuma wanda ke da riwaya daga cikin su idafatan a naqli aqwali la'immati fihim jarhan wa ta'dila yana faɗan kuma mutanen kirki da wanda ba na kirki ba domin yanzu an gangaro ƙasa da sahabbai وأما عن طبيعة مادته في هذا الاسم من الصحابة فإنه يذكر اسم صاحب الترجمة واسم أبيه ونسبته إلى قبيلته إلى قبيلة وكنيته yakan ambaci sunan mutum da sunan mahaifinsa da dangantaka shi zuwa kabila da alkunyarsa wa qad yusarrihu ahsanan bismi ummi wani lokaci yakan ambaci sunan mahaifiyar mutum wa hiya fa'idatu la tujadu fi kathirin min kutub tarajim fadan sunan mahaifiya fa'ida ce wadda ba a cika samun ta ba a mafi yawan littafan tarihin mazaji wa a ahyanan sanata wafati yakan abaci shekarar mutuwa kama yuridu lahu riwayatan aw Aksara min marwiyati yakan kawo riwaya guda ko sama da guda daga cikin riwayoyin mutum aw min malahu ilaka bi sahibi tarjuma ko kuma wani abu da ke da alaka da shi na labari ko wata falala ko wata kissa wa hadha yufidu fi at-ta'rif bis-sahabi yana ba da wannan yana da muhimmanci yana ba da fa'ida wajen sanin waye sahabi haifu innar riwayatal mubasharata anin annabi sallallahu alaihi wasallam ihdal wasa'il li ma'rifati sahabi wa tamyizi domin dama ita kanta a ce ga riwaya da wani ya daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daya ce daga cikin hanyoyin gane sahabi da bambance shi wa qallama yusammi al musannif shuyukh sahibi tarjama alladhina akhadha anhu bai cika ambatan malaman da suka karantar da wannan mutum ba wa kadhalika nadiran ma yusammi at ladina alladhina rawa'un kun baya ambatan dalibai ma kama la yadhkuru tafasila an hayati sahib tarjama wa ahwalihi wa sifatihi al-jasima wal khuluqiyya jismiyya wal khuluqiyya kamar yadda bai cika ambatan bayani dalla-dalla game da dabi'a da siffofi na karfin jikinsa ko halitta ko kama ko ɗabi'a wa ahadathul hamma allati waqa'at lahu ko kuma wasu muhimman labarai na tarihin sa ba wa yasrudu al musannifu ahyanan fi khilal al asma? A marrawa anin Nabi, sallallahu alaihi wasallama min qabilati sahib al tarjuma wani lokaci yakan kwararo sunayen yan kabilar ta mutumin wanda su ma sahabbai ne sun riwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qad zakara fi kulli tarjamatin lisma wasma abi wa ba'd wa ba'd akhbar al-mutarjami lahu wa shuhudahu al yana ambatan suna da sunan baba da sunan da labarai da kuma bayani akan yaƙe-yaƙen da ya ji wa a ahyanan lahu annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci kwararo hadisi da mutumin ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa yushiru ila alwafat ila alwulati wal qudati yaka ambaci wanda suka rike mukamai da alƙalanci rubbama zakara aqaidahum wa da aqwali fata wa fatawal mashhurin lil musamman akan tabi'ai da sauransu yakan ambaci maganganunsu da fatawoyi da ra'ayoyinsu wa yanqulu ahwala aqwala a'immatil jarh wa ta'dil yakan cirato maganganun limaman jarh wa ta'dil misli yahya ibn ma'in wa ahmad ibn hanbal fi kaman waɗannan malamai yakan ambaci matsayinsu ko ra'ayinsu game da masu tarjama wanda yake tarjama wa yadkur ahyanan siniyal wafa wafayat yakan ambaci shekarun ah, rasuwa yace wa qad hafazal musannifu ala zikirin Asani da fi sa'ir riwayati ya kiyaye ambatan isnadoji ga dukkan riwayoyinsa wa yakhtarifu tul tarajimi bayna as-satr ila bid'i safahatin hasba a al-mutarjim bambancin tsayi ko gajartan tarjaman yakan fara daga akwai tarjamar da layi guda ce wata tarjama kuma takan ɗauki shafuka ma gwargwadon muhimmancin wannan mai tarjama babban malami ko wani babban sahabi ko wani babban komanda ko wani babban mashahurin makarancin alkur'ani to sai ya tsoye tarjama wani kuma wanda yake gama garin mai riwaya ne sai ya takaita ta sosai sosai ya ce wal kitabu ma zala makhuta littafin bai gushe ba har yanzu rubutun hannu ne wallahu ta'ala na sai mu je ga al'imamu az zahabi a cikin littafin shi al al-ibaru fi khabari man abar ko gabar a darasin da muka yi a baya akwai akwai malam abdulhakim wanda dan makarantar nan ne dan ajin nan ne yanzu ya da ɗalibi ne a nan abu zaria ya karanta anatomy ya gama bara yanzu yana sabis a garin birnin kudu a jigawa sannan ya muni wasu ah, messages ta whatsapp ta application na whatsapp akan wani katu da muka yi a baya ko su wato tuntuban harshe da suka faru gare ni ko ta bankaura da ta faru guda biyu shi ne nake so na saddala su saboda kasar ya dauka na farko in kun tuna mai magana akan a cikin wancan katun da muka yi mai magana akan ashaukani ko muhammad ibn ali ashaukani idan zo ambatan sunan littafin da ya yi albadru tsale bi taradinin man karni sabi sai na ce attasa ko kuma wani wurga min kalma ina jin ba na manta ba alƙarni sabi ne domin shaukani ya yi tarihin mutanen da suke tun daga ƙarni na bakwai sai kuma tsari mulmunki tsoron da alas subki sai na ce shi ne littafin subki a littafin ibn abdulhadi ne wannan ni ba ma sai da aka yi na faɗa ka Akwai a tsari maslul da kuma a tsaifin maslul as-sarimul maslul shine na ibnu taymiya wanda ya akan asaf an-nasrani wani kirista da ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka nemi fatawa daga ibnu taymiya ya bada fatawa shamila akan gaba ɗaya hukunce-hukuncen matsala daga ƙarke ce wajibi ne hukuma ta kashe wannan kafiri asaf an-nasrani sai aka samu shi ma taqi dinin sulki yayi nashi ne ya mai suna as-sayf al-maslul bambancin kawai wancan asarin wannan kuma asai to shi kuma dama shi subki ya takura wa ibn taymiya akan wasu masail da suke da bambanci shi ba shafi ne ibn taymiya ba hanbali ne ko kabiyan ziyaran kabari da sauransu to shine ibn abdul hadi ya mishi raddi asarimul munki fi raddi ala subki Allah ya saka mishi alkhairi da sauran yan uwa wanda suke bin karatu suke mana gyara idan an samu tuntube kuma makamanci haka za mu tashi a inda malai ke cewa sanata hamsin wa arba'ina wa mi'atain shekara ta ɗari biyu da arba'in da biyar bayan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wa fiha tufiya Ahmad ibn Abda ad-Dabbi bil Basra sami'a Hammad ibn Zaid wal Kibara wa rawal kathira a wannan shekara ta ɗari biyu da arba'in da biyar Allah ya rasuwa wa wani malami mai suna Ahmad ibn Abda ibn Musa ad Ah, akwai kuma akwai Ahmad ibn Abda akwai al'amuli al'amuli tabakar su guda shi wannan al'amuli yana da hadisi a cikin sunan abi Dawuda da Tirmidhi wannan ku da ake targamarsa sa al Muslim ya fitar da hadisi daga gare shi haka kuma al-Arba'a Abu Dawuda Tirmidhi Nasa'i da Ibn maja baya ga su Ibn Abi da Abu Zur'at razi dukkanin su sun riwaya daga malam Ahmad ibn Abda ibn Musa Abu Abdullahi Dabbi Albasari, babban malami Allah ubangiji ya gafarta mishi malam yace wa fiya Ishaq ibn Abi Isra'il Ibrahim ibn Ka Majra Al-Marwazi Al-Hafiz fi Shawwal bi Baghdad وله خمس وتسعون سنة سمع حماد بن زيد وطبقته وكان من كبار المحدثين شمال إسحاق ابن أبي إسرائيل abu isra'il sunan shi ibrahim ibn kamidra almarwazi mutumin garin marwa alhafiz babban malin al-imam abu dawuda da nasa'i sun yi rawaya daga gare shi da bukhari a cikin al mufrat ah, ya rasu a cikin watan shawwal na wannan shekara shekarar sa da ya rasu shekara 95 daga cikin malamansa akwai Hammad ibn Zaid da sauran sa'annin Hammad ah, al-Imam az-Zahabi yake cewa khalau an an al-akhd anhu li makan malamai sun ki karbar riwaya saboda yana daga cikin waqafiyya wato masu cewa la aqulu makhluqan wa la aqulu shi yana cewa Alƙur'anu quranu kalamullah yace amma ba zai kara ba an yi an yi a cikin da shi ce ni zan tsaya ne a inda na gaba da ni suka tsaya to wannan magana sai ba ta musu Ahmad ibn Hanbal daɗi ba don haka sai suka naffara mutane daga barinsa shi sa har ahmad dan hanbali yake cewa wa waqifiyun mash'ub illa annahu kayyisun sahibu hadi haka yake ya mashi yabo da suka a Ya ce yace waqifiyun mai dakatawa ne mash'ub wato shu'umi ne ya zama mutane kansa mun so mu ci moriyarsa watakila yake nufi kaga aka ce abu shu'umi wato wani mara albarka yace illa annahu kayyisun sai dai fa ya goge a karatu sahibu hadisi amma duk da haka suka watsi da shi shi sa zahabi da yake cewa to adalci game da wannan malamin shi ne ba za a ce mashi ayi watsi da hadisin sama turuki ba wata dai matsala ta siyasa ta shiga tsakankanin su amma shi ba wai yana musun alqur'anu kalamullah ba ya ce ba zai kara laita bi makhluqin ba shi ba zai kara wannan kalmar ba alqur'anu kalamullah har aka ce wata rana ya wuce ta gidan Ahmad ibn Hanbal sai yake cewa waɗannan yaran yana ishara ga Ahmad dan Hanbal yake sun jawo mutane tuntunu, da sun tsaya inda inda na gaba suka tsaya to alqur'anu kalamullah kar su ce wani walaysa bi makhluqin su kuma suka ga larurar dole a ce haka tunda a lokacin akwai yan bid'a da suke cewa makhluqi ne dole a faɗi wannan wannan dai matsala an ca yin magana akan ta ya mutu a garin Samira a ƙasar Iraki Allah ya gafarta mishi babban malami ne cikin malaman hadisi وفيها إسماعيل بن موسى الفزاري الكوفي الشيعي المحدث ابن بنت السدي روى عن مالك وطبقته وروى عن عمير ابن شاكر عن أن أنس وخرج له أبو داود والترمذي وغيرهما شيخ مالا إسماعيل بن موسى الفزاري وندا الإمام أبو داود الترمذي دا ابن ماذا dukkaninsu kamar yadda muka jimala ya ambata sun yi da daga gare shi haka bukhari a cikin khalqu af'alil ibad haka imamul a'imma abubakar ibnu abi eh, ibnu ah, ibnu khuzaima ah, abubakar ibnu khuzaima a cikin as-sahih dinsa dukkanin su sun yi riwaya daga gare shi yace a ah, ash-shi'il muhaddith dan shi'an nan malamin hadisi ibnu bintu siddiq ya da riwaya daga malik da sauran sauyin maliku Ɗan shi'a ne yana daga cikin ɗan shi'a da ake ganin shi ma yana da guluwi a cikin shi'arsa shi sa abubakar ibn abi shaiba ko shi ko hannad sun kasance suna suna jan kunnen ɗalibai a daga ɗaukar riwaya a gurinsa har ibn abi shaiba yake ce wasu ɗalibai ya zan sun dawo gidan shi ce ish amiltum inda zalikal fasik alladhi yasubbu salaf me ya kai ku gidan wannan mutumin kaza din alfaji kamar ce mutumin banza ko kaza wanda yake tsagin salam ne ya kai ku gidan shi su kuma ɗalibai duk da haka dai suna lallabawa suna ganin cewa akwai abin da suke nema a wurin shi ibnu adin ya fitar da wannan labarin a cikin littafinsa akwai wata kisa ta faru da shi wannan ah, malami ah, ah, da malik da ya je garin madina shi ismail ibn musa al-fazari ya je garin madina yana ɗalibi mai koyon karatu shikenan ya je makarantar maliku da kan shi yake ba labari kamar da ah, khatib ya roto a cikin tarihi bagdad ya ce da aka yi maliku fatawa sai ya ba da amsa da ra'ayin zaid ibn sabit kawai sai ya tsoma baki yace to me ra'ayin ali da ibn mas'ud yana faɗa kawai sai maliku ya kalli ah, yan hizba kusan amma malik yana da askarawa da suke tsaye haka masu na zazzara idanu kamar mala'iku kawai sai sai ya kalli wanda cikin su aiko sai suka kanshi a guje sai ya fita da gudu suka raka shi ya tsira ya batta wadan shi da takardun shi suka dawo suna hunci za su za su tattaka takardun su fasa ta wadan su maluku ce a karku haka a je a lallabo shi ya dawo ku lallabo shi sai aka samu wasu masu hankali suka je suka magana suka ce ya zo maluku na magana da shi da ya zo sai maluku ya ce mishi kai mutumin wani gari ne kai sai alaga wata malam daga iraki yake ya ce to ina ka ba kuma ladabi a garin ku babu ladabin ne gudu mu nan idan malami yana magana ba a sa baki maliku ya mishi faɗa yin mai kaza yace to game da amsa ka kuma shine fatawan mu da muke a nan garin da kasu zai da tsira sabit muke sune malaman Madina ku je can ku fatawa da maganar malaman ku karka sake ka ji ku yace to ya gode Allah dai ya muke shi shi bai ga mai <laughs> ba da kan shi ke ba labari saboda yace yace Allah ya taimake ne wa kadu yaqtuluna suka kusa suka da sun kama shi cikin shi ya ga mai saboda ba a yi umar malik haka sam to Allah shi kyauta shi ta idan ka je wuri kana bako maliku ya gane ce idan ka zo wuri kana bako ka tsaya tukunna ka fahimci ya ake kar ka je ka da ganganci daga ranar farko kun san malama ya shafa dan wannan mal albani na Allah gafarta mai cewa an ka zo kana bako to ka tsaya daga nesa har a dan yi kwanaki ka dan fahimci yanayin mutane da ɗabi'ar su da kuma ya suke yi sannan sai ka san ko za ka shiga cikin su ko kuma za ka yi da baya amma wani in yana da zangayi ne da zo so yake a ganshi a gaba kawai to sai ka iya samun matsala ko kuma ka shiga cikin wani ikilai wa fiha dhunnun al-misri adh-dhahid ahad mashayikh at-tariq wa lahu 90 sana aw nahwaha aw nahwaha wa lahu mawa'id nafi'a wa kalamun rafi'un istahdarahu al-mutawakkil ilayhi liyasma'a kalamahu wa yantafi'a bi ru'yatihi sai kuma gunnun misri wanda ake sunan shi Thauban ibn Ibrahim ana mashi alkunya da Abul faibi ɗaya daga cikin shehunan ɗariƙa a wancan zamani an haife shi a ƙarshen halifancin Abu a al-Mansur kamar da malaman tarihi suka faɗa malam ya ce zahidu wannan mai zuhudin nan ahadul mashayikh ahadul ɗariƙi ɗaya daga cikin mashahuran shehunnai ya rasu a lokacin shekarar shi casa'in ko kuma kwatan su ɗaya yana da maganganu masu fa'ida da wa'azi wanda yake mai amfani a mutawakkil ya sa an ɗauko shi daga misra aka zo da shi ƙasar bagadaza asali ya zo da niyyar ya kashe shi saboda a malaman garin sun tume shi da kanki sun hukunta cewa kafiri sai ce a je a taho da shi a kashe shi to da aka bude yi jawabi ya jawabi sai kuma jawaban shi suka burge halifa da ce to ka zauna ka dinga mana wa'azi yakan yi musu wa'azi a fada har kuka yana da karancin riwaya hadisi dai amma bai ma san me ya hadisi ba haka za bi yake cewa yace wa qalla mara wal haditha wa ma kana yutqinu wajen hadisi ba yi da komai a cikin shi amma fasihi ne mai hikima wanda ya iya wa'azi ya mutu a wannan shekara a cikin watan zulqa'ada kamar yadda zabi ya faɗa a cikin sura al-anbiya ya kasance a kamar da muka faɗa mutanen garinsu Misira, suna ganin shi a matsayin zindi saboda shi ne fara magana akan makamatul auliya da wani hululi da waye-waye suka zo suna suna kyamarsa amma an ce da ya rasu sai aka ga wata tsuntsaye sun zo suna yi magana idan shi inuwa suna haɗa fuka suna yi magana idan shi inuwa sai aka ce to wali eh, eh, akwai wasu mutane da kuma ya taɓa musu addu'a muguwa addu'a lokacin yana tafiya a cikin jirgin ruwa iskandariya sai su masu suka wuce a cikin nasu jirgin ruwa sai aka ce mashi waɗannan fa suna sauri ne su su je su kai labarin ka cewa kai kaza ne sai nan take addu'a ya ce ya Allah in dai ni za su je su wa ƙarya Allah ka halakar da su sai jirgin ko ya kife da su suka mutu gaba daya ya sai aka ce mashi to kai zalunci domin a ciki akwai fasinjoji akwai matukan jirgi waɗanda ba abin da za su yi ba kenan sai ce to ai waɗanda za aka ɗauka ya an san da za su shi direban ya ɗauke shi ya za su je su gulma da ya kai su wajen gulma gare mutu bai kai su ba Yake da a tashe su a gaban Allah a matsayin ya raka shahadatu zuri gara a tashe shi Allah a matsayin wanda ruwa ya cinye ya dai ya samu shahada ba ya dai ta wuce da sauransu haka daga nan ya ce ya rantse da Allah ba zai kare wani mummuguwa addu'a ba don shi ma bai san cewa addu'a shi tana karbuwa ba wallahu a'lam ibnu asakir ne shine ya tsawaita tarihinsa a cikin mutum bagdad a tarihu madinatul dimashqa ya tsawaita tarihin shi kwarai da gaske sai kuma abu nu'aymin al Asbahani a cikin hilyatul awliya domin dama shi littafin na waliyai ne su yake tarihi to baya dai a cikin malaman hadisi dan haka zaka bai da riwaya da za a ambata kwata-kwata Allah ya gafarta mai malam yace wa fiha sawwar ibnu abdullahi ibnu sawwar التميمي العنبري البصري أبو عبد الله قادر رصافة قادر, قادر رصافة ببغداد روى أن يزيد بن زريع وطبقته وله شعر فائق سيكما سوار ابن عبد الله بن سوار ابن قدامة بابنش عبد الله بن سوار ابن قدامة شما مالا من حديثني وعند إمام النسائي يفتد رواية شكما أن سوار ابن عبد الله بن سوار yana da hadisai ba a cikin littattafai waɗanda suke guda uku ɗin nan abu dawuda tirmidhi da nasa'i ana yace sunan shi kenan suwar ibn abdullah ibn sawar al'ambari albasari ana mashi alkunya da abu abdullah alƙali ne na rusafa rusafa shi ne kamar ka ce zila fada ce da asali banu umayya suke da irinta a ƙasar dimashq shine su ma sai banu abbas suka kwaikwaya sanda suka yi shugabancinsu alƙali ne kenan na gidan sarki kakan shi ma alƙali ne shine sawwar ibnu Ya yi alƙalanci a ƙasar Basara. da aka ya da alƙalanci kamar yadda zahabi ya faɗa nan ya wala hushi irin fa’ik ya kasance mawaƙi ne mai fasaha kuma ya iya surutu yana da baki sosai ya taɓa shiga gun wani sarki daga cikin gwamnoni ya mishi wata magana wadda dole sai da ya bashi kuɗi yake ce mishi ayyuhal amir ji ina ka fi hajatin rafa'ana ila Allah kabla an na'tiyaka ce mun kawo maka wata bukata ne wadda sai da muka kai wa Allah kafin mu zo maka fa in a'aitana hamadna hamadna Allah wa naka? in ka bamu za mu fara godewa Allah ne dama shi ba mu sai kuma kai ma mu gode maka wa in mana mana'atana hamadna Allah wa azzarnaka in ma baka mu ba za mu ci gaba godewa Allah kuma kai kuma baka uzuri sarkin ne yake duk abin da kake so ka faɗa kawai a maka tunda ya riga nuna shi ba ɗan fada Allah ne ba sai ka bashi wa fi duhaym al-hafid hujja abu sa'id abdurrahman ibn ibrahim al-dimashqi qadi falastin qadi falastin wal urdun wa lahu sana sami ibn uyayna wal walid ibn muslim wa huma yau da duka wanda suka rade a duniya ne aiki tarihin su malam yace ah, sai kuma duhaim al-hafiz al-hujja abu sa'id abdurrahman ibn ibrahim ad-dimashqi ah, abdurrahman ibn ibrahim ibn amr ibn maimun ma abu amr maimun da zuko to wannan jikan sa ne duhaim jikan amr kan maimun mutumin garin dimashqa an ce an haife shi ka ta 107 ne bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da hadisi daga malamai da yawa ya riwaya da yawa irin su Anas ibn Iyad irin su Abu Mishar zabi yake cewa uniya bi hada sha'ani wa faqal aqrana wa jama'a wa wajen raha, jarraha wa addala wa sahaha wa allala haka mashi mishi kirayi cewa ya ba da muhimmanci ga ilimin hadisi ya zarta sa'a ya tattara hadisai ya rubuta ya ya yi ta'adili ya yi jarhi ya yi tafsihi ya yi tabi'ifi yana da ɗalibai da dama daga cikin manyan malamai kamar abu zur'atar razi da ɗan da da shi shine abin nan abu hatimin razi haka baƙi ibn makhlad haka ibrahimul harbi da makamantansu eh, da ya zo ƙasar bagadaza shekara ta 212 an ce haka su ahmad ibn hanbal da su ya ɗan ma'ina suka zo suka zauna a gaban shi kamar 'yan yara sai zahabi yake cewa sun zauna a gaban shi ne domin girmama iliminsa ba wai don yana gaba da su ba da kuma girmama bakunta domin al'adar su ne a lokacin nisan da aka bakon malami duk za a zo a tattaru da sa'o'in shi da na ƙasa da shi da na sama da shi kowa zai zo a bashi girmamawa a mutunta shi a saurare shi sai zo su tsuka da su da ɗalibansu da kowa aka saurare shi ah, ya sai ya samu matsala da shi mutanen bagdad a lokacin da aka mai tambaya aka yi suna cewa hadisin ah, ah, alfi'atul bagiya mutanen ƙasar sham sai yake cewa man qala innahum ahlus shami fa innahum ibnul fa'ila duk wanda yace da mu ake ce to dan zuna ne dai dan kaza ne sai suka jawo shi shi duk suka wanda suka bashi waje sai daga baya ne ma aka sulhunta aka ce yace ya za ce duka su ne alfi'atul bagiya dan kawai wasu sun kaman sai zahabi yake cewa hadihi nakbatun min naqab wannan zaniya ce da take nuna nasibanci babu shakka mutanen kasar sham su hadisin yake nufi akalla dai rundunar muawiya wanda suka yaki da sayyidina ali radiyallahu anhu wa an muawiya wannan lakabin nashi duhail an ce baya san shi haka ibnu hajirin ya ambata a cikin lughatul albab fi fil alqab yace baya san shi fil kuna wal wal alqab ko eh, littafi na ibnu hajirin muna nan da shi ana mai kima kwarai da gaske lughatul albab fil kuna wal ah, wal ah, ah, alqab yace baya so ake ce mashi duhaim domin duhaim tasgiri ne na dahman ma'ana ma'anahu al-khabir kama a ce hatsabibi ko mai kiriniya shine dahman sai ake ce mashi duhaim kama ana ce mashi ɗan karamin mai kiriniya kenan to baya son laka ba amma kuma ya riga ya bi shari'a ya iya ta haka haka ake ambatar shi da wannan lakabi da baya so duhaimu babban malami ne Allah ubangiji ya gafarta mashi ya yi alƙalanci malam ya faɗa a ƙasar falastinu a lokacin a kenan da kuma ƙasar urdun a lokacin yana yaro yana da shekara saba'in da biyar ya ji hadisi daga ibn uyaina da alwali ibn muslim da sa'o'insu da makamantansu qala abu dawud lam kun fi zamanihi mithluhu babu wani irinsa ko tsaransa a zamanin da yake raye malam ya ci gaba da cewa wa fiha abu turabin al-nakhshabi al'arifu wasmuhu askaru bin al-husaini min kibari mashayikh al sahiba hatiman al-asamma wa wannan shi kuma wani shi wani sufi ne ba zuhudi mai zuhudi sosai sunan shi askaru ibn al-husayn an-nakhshabi sunan wani gari ne Garinsu ne a ƙasar. Khurasan kusa da garin balkh ah, al-imam ahmad ibn hanbal da ibn abi asim da sun riwaya daga gare shi to amma daga bayan shi ma yazo ya kwabe rigar riwaya kamar inda zabi yake cewa cikin sirr al-alamin Lubara kataba al-ilma wa tafaqqaha da ya koyi ilimi da fiqhu thumma ta'allaha sannan sai ya koma wato sufanci wasaha ya fara gararan ba kauye da birni wata jarrada ya kwabe shi daga cikin rayuwa gaba ɗaya ah, shi sama mutuwarsa ta faru ne a hanyarsa ta zuwa makka a daji shi ba zai tafi da mutane ba sai tafi shi kaɗai ba. Shi ne namun daji suka kata-kata da namun shi abin ya sami mutu kenan ba wai ajali ne ya tsaye shi na al'ada ba shi ya je jawo kanshi Allah ya fata ne yana da maganganu iri-iri na hikima da gaske ko ta mashahuriyar magana ta da yake cewa min manaqibul imani falasun akwai eh, falasun min manaqibul iman akwai abubuwa uku suna daga cikin falala da mumini ke samu akwai alista idadu lil maut shirya wa mutuwa koyaushe wa rida bil kafati da haƙuri da kaɗan wa da ila Allah da miƙa al'amarinka ga Allah sai ce kuma salasun min manaqibul kufri wan nifaq akwai abu uku kuma da suke cikin falala ne da kafirai da munafikai suke da su akwai tsurul gafla sakaci mutum ya manta da lahira ya tabbiye wa duniya wa tsiyara da canfi wal hasad da kuma hasada ƙyashin Allah ya ba wani kana yi wa Allah gyara annan mai sallar juma'a a wani gari a bayan wani limami yana faɗo kan hasada ya faɗo ta magana da ta bani dariya yace idan kana idan kana mutum hasada ce to sai Allah ya ce wato ka raina ragona ko ka raina raba da to barin kara mai kai kuma ka mutu wa <laughs> ga Allah yake cewa wato na bayar ka raina ragona ko to zan kara mishi kai kuma ka mutu <laughs> irin kamar Allah ya ya da haushi din na yadda mutane suke ji irin haushin da mutane suke ji Allah ya rama mu da hasada وفيها محمد بن رافع أبو عبد الله القشيري مولاهم النيسابوري الحافظ سمع ابن عيينة ووكيئا وخلائك وكان زاهدا عابدا صالحا قد أرسل إليه ابن طاهر نوبة خمسة آلاف درهم فردها ولم يكن لأهل يومئذ خبزا هذا أولياء الجنة محمد بن رافع babban malami ne wannan daga cikin manya-manyan malaman hadisi yana da hadisi a cikin dukkanin kutubus dika in banda ibnu majah sunan shi kenan Muhammad ibn Rafi Abu Abdullahi Kushiri maulahu bararran bawa an-Naisaburi al-Hafiz yana da hadisi daga Ibn Uyayna malamin sa ne da Waqi' ibn al-Jarrah wa da sauran halittu irin su Abdurrazzaq al-San'ani irin su Yahya ibn Bukair da makamantansu daga cikin ɗalibansa a kowaɗansa da muka ambata alhamsa ga baki ɗayansu sai kuma ibnu khuzaima da abu zur'atar razi malami ne kamar yadda zabi yake cewa kana mahiban ya kasance yana da kwarjini kwarjininsa ya kaima kamar ɗaliban shi suke ba da labari idan aka zo aka zauna a cikin gidansa yana da wani ɗan lambu a nan ake zuwa a zauna a shuru kamar ana zama makoki ba wanda ya ku je ce mishi arga malam bismillah an taru ka zo ki in ya zo kuma kowa sai dai ya shuru baka ita ko kallon ɗan uwanka kai kai murmushi ba idan an yi ya faɗa ta magana kai murmushi balantana kai side talk wani na yin wani abu kawai sai ce wa sallallahu wa sallama ala nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kawai sai ta fashi ya tashi kenan ana jin tsoron shi sosai haka ba a kawo mishi wargi a makarantar shi <laughs> shi sa zage ki ta wa kana mahiban shadidan ala tsallabi yana da tsananin hali ga dalibai ɗabi'a ce da ma kowa da irinsa in kuma ka zo gun duk inda ka je ya kamata ka fahimci wannan yanzu ko a cikin university ne zaka ga a faculty malamai iri daban-daban ne to ba za ka ce kai kana ɗalibi kuma za ka mu'amalance su da mu'amala iri ɗaya ba sai ka kwana ciki akwai wanda an sani yana da sassauci wani an sani yana da tsanani wani tsakatsaki ne wani kuma murɗaɗɗe ne ba a gane kanshi wani wani ne wani haka nan zai tsane ka wani haka nan zai kaunace ka duk sai ka fahimci waɗannan kana son ka zana lafiya da mutum kai ko a makaranta bane ko a cikin danginku ko a wurin da kake kasuwanci ko inda kake aiki ko ina ne sai ka samu mutane irin waɗannan to ka ba a mu'amalta mutane da mu'amala da kaga malaman nan zaka ji an ce wani na da sauki wani wani na da tsanani wani sai an bashi kuɗi wani kuma shi yace ku zo in karanta muku kuma ya basu kuɗin wani wani yana yi yana zagi yana duka duk mun duk mun ji su anan akwai wanda ma zai bada hadisin daga baya ya ce Allah ya sana ban baka hadisi na ba in ka je ka koyar ban yafe ba duk haka saboda mutane ne ɗabi'a kuma dan ka gane kowane zamani akwai ɗabi'u iri daban-daban shi sa wannan hadisi na Umar da Umar yake cewa mun karanta shi jiya cewa ah, ya manzo Allah ka hana mutane shiga gun matanka fa innahu yadkhulu alaihimul barru wal fajir haka Umar yace ka duba cikin sahabbai ba akwai wanda mutum ne lafiyayye fajirki anan ba wai irin da kake tunani ba a akwai wanda kuma shi yana dan son harka da da raha zai iya ganin matan mutum ya tsaya ya fara gaisawa da ita ko ko ya ce ta zo ya rage mata hanya kaga wannan fajirki ne ko mun gani haka nan kawai da ka gama ta wani kace zo ta hau mashin ɗinka ka rage mata hanya misali <laughs> na ruwanka da ita daga nan za a fara zargin ka da munanan kaga nan bai ci mishi a'a babu fajiri a cikin mu ba which means manzo Allah ya yi takaririn magana Umar kenan to a cikin sahabbai kaga Allah kuma yace minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah a cikin sahabbai ba kenan jama'a wanda Allah ya fi duka yaji musu sai na kuma ga wasu mutane da ka dinda kaga mutane haka suke ta sanan ne kawai da Allah biyu suke ɗaya ba da da halayensu da ɗabi'unsu da tunaninsu da suke kallon abu da yadda suke fassara shi da yadda suke iya karɓar shi da ihtimalin su ga fitintunu da yadda suke iya alaƙa da samu ko rashi duk sun bambanta to wannan malami haka ya kasance mai bala'in tsanani kuwa kana zahidan abidan salihan amma mutum ne mai gudun duniya mai bauta Allah wanda yake kuma salihi akwai Muhammad ibn Tahir wanda gwamna ne sai ya aiko mashi da kuɗi hamsata alafi dirham dirhamin dubu biyar kama a ce misali wata irin miliyan biyar yanzu a ce miliyan biyar yadda ake cikin da'iba nan da daiha kuɗi suka yi wahala kawai a ce kana tukururin talakanka saboda ka koyar da karatu sai gwamna ya turo maka naira miliyan biyar ko miliyan hamsin a ce a kawai wata malam ya dan mazaya an ce da aka zo aka same shi yana zo yana cin yana cin gurasa da mai haka yana dangwala ya kamar yadda muke cin dan wake da mai ko doya da mai yana dangwala yana ci a gani abincin talaka ne aka kawo wannan tarin kuɗi ana kawo ka aje sai ce khuz khuz la ahtaju ilaiha ku dauke ba na bukata yace fa inna shamsa qad balagat ra'sal hifan rana ga ta nan kawo jikin katangu fa inna ma tazru ba da sa'a ai ta kusa faduwa karin magana ne yace wa qad jawaztu 80 idan har har shekara 80 ila mata aishu me yarge mu a rayuwa wa ma za asna'u bi hadhihi darahim me zan yi da waɗannan kudaden yace rudduha aje aje alayar an gama wannan kenan sai yara suka shigo daga cikin gida suka shigo wannan daki suka ce baba an ce baba abincin da za a ci yau sai ya aika ɗalibai yace ku bi sawun mutumin nan ku tabbatar ya mai da kuɗin nan aka ce yana tsoron ne kada yaran sun ji magana su zagaya su karba sai za ka yi aika da escort yace su bi sawu su tabbatar an maiwa da hakiman nan kudannan baya son su kaga zai irin wannan imanin wannan ai banda banda wallahi ma ba zan iya wannan ba ni da zan duk wanda ya ba miliyan biyar wallahi karba zan duk wanda ya ce ga miliyan biyar yanzu ya bani kyauta wallahi karba zan iya mai addu'a a gawai sai dai ina yankan kai yake shi ne kawai zan ji tsoro amma dai kuɗin gwamna ko wani ciyaman ko wani shi wani attajiri ya baka miliyan biyar ka karɓi kayanka ba haramun bane tunda kuma kai ba wani babban malami bane wanda za a ce wai ka karba shikenan hadisi ya samu matsala ba ko ka karba ko ka karba hadisi na yadda yake da a ce ana ji da riwaya ka ne a gari kama a ce kai wani maliku ne ko wani wani shine za ka yi wannan takarar nan amma karbi kudin ka kaje talauci kawai ya matsa ka ya matsa ka rasa da zaka وفيها هشام بن عمار أبو الوليد السلمي خطيب دمشق وقارئها وفقيهها ومحدثها في سلخ المحرم عن اثنين وتسعين سنة روى عن مالك وطبقته وقرأ على أيوب ابن, ابن تميم وأراك عن قراءتهما على يحيى الزماري صاحب ابن عامر wannan malami ne na ƙwar'ani kuma na hadisi babban limami khatibi a garin dimashq shine hisham ibn ammar al-fazari as-sulami abul walid as babban malamin hadisi ne an haife shi shekara ta 153 ne bayan hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunan shi Hisham ibn Ammar ibn Nusayb ibn Maisara ibn Aban mutumin kasar abin nan ne Dimashqa khatibu Dimashqa limamin juma'a na Dimashqa wa qari'uha malamin qira'at dinta wa faqihu malamin hadisin garin wa muhaddithuha malamin hadisi fi salakhil muharram ya rasu a ranar ranan fitan muharram shine salakh an ce hilal ranan shiga wata to salak kuma ranar fitar ta ƙarshen wata kenan an isnaini wa tis'ina sana shekarar shi 92 yau duka tarihin wanda suka sha duniya ne sosai rawa an malikin wa tsabakati yana da riwaya daga maliku da sauyin maliku kaman kaman muslimun zanji malamin eh, shafi'i din nan kaman wasila ibn al-asqa kaman isma'il ibn ayyash ya da riwaya daga su haka ibn uyayna abu sufyan ibn uyayna ya daga cikin auqiyatul ilm kamar da zagi yake fada cikin sirr alamin nubala cewa ya fara koyon karatu yana ɗan yaro ana tsammanin kamar shekara goma sha shida yake a duniya lokacin amma da yake tsawon shekaru a ƙarshen shekarunsa ya ɗan samu ta gayyara da akhara haka wayi gari ana mashi talƙini ita zahabi da yake cewa yake cewa hishamun azimul qadari ba'idus siti wa ghayruhu a adalin yace babban mutum ne mai daraja wanda aka ji labarin shi amma wasun shi sun fi shi nagarta imamu Imamul bukhari ya tada da hadisan shi a cikin sahihinsa haka al-Arba'a amma Muslim bai gamu da shi ba saboda shi bai zo Baghdad ba muslim kuma bai je ƙasar Sham ba mu kiyaye duk riwaya da kaji muslim na yi daga ƙasar Sham to waɗanda ya samu littattafan su ne amma bai je ƙasar Sham don neman karatu ba don haka malaman da ba su fito daga Sham ba shi bai gamuwa da su wannan malami yana da wata kissa da ta faru tsakanin shi da Imam Malik da muka ambata haka da an ambaci Maliku a cikin malaman shi yana yaro matashin nan bayan ya iya Alƙur'ani tsab sai baban shi ya sai da gidansu da suke zaune a ciki sai da gida baban ya sai ya bashi kuɗin ya ce ya guzuri ya tafi madina can gun maliku je karatu to da ya zo yana yaro karami sai shi ma ya irin wautar da wancan yayi ya shiga wurin babu babu izini ba yi da registration babu komai kawai ya shiga kuma yana shiga ya fara sa baki a cikin ana karatu kawai ya sa baki yace alagati malam nazo da tambayoyi ne daga daga nesa <laughs> shine maliku yasa aka dauko shi aka mai bulala ce bulala goma sha bakwai aka mai mamali da kan shi mai bulala goma sha bakwai ya ce a yau kuma yara ne zama kanta mu suna mana rashin kunya a kamo shi shikenan waɗannan askarawa suka kamo shi aka mai duka sai kuma waje ta kuka eh ta kuka har ga makarata a fito su agan yana kuka an ce ma sai da wasu suka shiga tsakani suka roki mamali malik sannan ma ya saurare shi ce kai yaro to me faru ya ce to ni na rasa wannan irin ibtila'i daga nesa nake kuma gidanmu ma aka tayar aka bani kuɗin na aka ce in zo in same ka ka koya min karatu kuma na zai duk irin abin da kamu ya fi fito maliku sai ya murmushi ta to shikenan zo a baka karatu shine ba shi hadisai 17 wata bulala hadisi da yake don koya ne <laughs> shine har yake cewa dan Allah a ƙara min bulala sai a ƙara min hadisa <laughs> daga nan ya samu shiga a makarantar maliku shine ya samu da ya karatun da ya ansa daga cikin ɗaliban shi akwai abu zur'a duka guda biyu akwai abu zur'at dimashki akwai abu zur'at razi sannan akwai duhaim wancan da ya gabata akwai muhammad ibn yahya az-zuhli akwai yaqub ibn sufyan al-fasawi sannan akwai abubakar ibn abi asim duka ɗaliban shi ne da shi da ibn zakwan bayan rasuwan malamin su shine ayyub ibn tamimi su suka zama su biyun nan su ne malaman qira'a su ne malaman fikin su ne limaman juma'a wannan yayi wannan satin wannan ya wani sati ko wannan baya nan wannan yayi a ƙasar dimashq babu malamai kamar su da Allah ya tashi da rabtan mutanen garin sai wannan ibnu zakawani ya rasu shekara ta 242 bayan shekara uku yanzu da muke magana kenan 245 shi ma ɗayan sai mutu shikenan daga nan makarantar ƙira'a ta tashi daga dimashq manya-manyan malamai ne baka taɓa ganin irinsu ba Allah gafarta musu ah, Ah, malam yace rawa an malikin wa tsabakati yana da rewa da imam malik da sauran tsararrakin imam malik sune irin wanda muka ambata din can wa qara an ayyub ibn tamim wa arrakin an qira'atihima ya ya koyi su ala yahya az-zimari ya karanta ta agun yahya az-zimari sahib abi eh, ibn amir ah, ah, wanda yake dalibi ne ga ibn amir mai qira'a wannan ya isa haka ko eh an kirati ma ya ya ya riwaita daga qira'arsu yes wato riwaya ke duka ya soka a gunsu wani mun an taba tarihin na nan kafin dare na ito eh ai su dama a malikiya akwai wannan fatawa su a hanabila ne suke tsaye da ta'aziri kan bulala goma kawai amma a malikiya ta'aziri har ana yi ai mun karanta wannan anan a malikiya ta'aziri ana iya yin shi fiye da haddi ba su ɗauki wancan doron matanin cewa kar a yi mutum bulala fiye da goma ba in ba haddi ba ne su suna ganin ta'aziri shi za ma wannan alƙalin malikiya ibnin zamlakani ya ba da fatawa akan akasha kashe teniya da sunan ta'aziri su suna yin wannan fatawa a gunsa ana iya bulala in kaga yin malamai islamiyya suka samu na sun samu dogara dama galibin su matuta ne suke gaba duka yayin mutane dam <laughs> malam na hau fi asiri bani umayya shafi na goma sha ɗaya ko ah, Na hau larabci a zamanin bani umayya جاء العصر الأموي بما يحمله من تغيرات اجتماعية وسياسية كثيرة زمن بنو أمية وندي فارع شكرة أربعين دقيقة نباي هجرة من زالة صلى الله عليه وسلم وتدقى عام الجماعة لو تشند سيدنا حسن دان علي دان أبو طالب رضي الله عنهما يجني yi murabut ya ba sayyidina Muawiya dan Abu Sufyan radiyallahu anhu daga lokacin aka samu haɗin kan musulmai aka kafa sabuwar gwamnati ta Banu Umayya wadda ta biyo bayan wannan rigingimu to ta zo da canje-canje na tsarin zamantakewa da siyasa yanzu jam'iyya ce sananniya tsarin tattalin arziki tsarin zamantakewa da sauransu duk sun canza an samu rigingimu da fitintunu an samu hauhawar abin nan wato adadin kasashen musulmai wazzada lihtimamu bi lughati al arabiyya wal inayati bi mustaqbaliha min haisu hiya wi'a'un lit ta'alim ad-diniyya aka samu kuma karuwan bayar da muhimmanci ana muhimmantar da al'amarin harshen larabci ta fuskar kasancewarsa wato buhu wi'a buhun da ake zuba ta'alimud duniya, shine shine shine buhun da aka zuba ilmomin addini a lokacin babu wani ilimin addini na musulunci wanda ba da larabci ake shi ومن حيث wasila كذلك وسيله وسيله التفاهم في البلاد الاسلاميه da kuma matsayin ta na harshe wanda ake amfani da shi a matsayin lingua franca wanda kowa ke amfani da shi a kasashen musulmai inda musulmai suka ji suna kokarin su canza wato al'amarin gaba ɗaya tsarin mutane ya koma irin na musulmai to daga cikin tsarin kuma har da yaran kamar yadda zamu gani misali a ƙasashen andalus da ƙasashen iraki da can mawara al-nahari al-jazira kenan da sauransu duk ko ina musulunci ya je har zuwa cikin kubrus wato cyprus ta yanzu kenan duka inda musulunci ya je an wayi gari da larabci ake magana ko da dai akwai harsuna wanda suke ba larabcin ba amma larabci shine lingua franca shine yaren da ya gama kowa da kowa ومن حيث هي وسيلة ووسيلة التفاهم البلاد الإسلامية تلك البلاد aka ce الإسلامية سنة sune ننقص شم الأعجمية wanda suke ba na larabawa ba na gwarawa allati fatahal arabul musulmuna. wanda larabawa musulmai suka bude su wa adkhalu fiha thaqafa al-islamiyya arabiyya suka shigar da ilmomi da wayewa kai na addinin musulunci da larabci وقد أسهم هؤلاء الأعاجم fi في إبراز lahani wata fashin الأخطاء اللغوية waɗannan gwarawa waɗanda ba larabawa ba sun taimaka ƙwarai wajen yaɗuwar kurakurai da yaɗuwar lahani a cikin harshen larabci saboda 'yan koyo ne wanda yake koyon yare dole dinga yin kurakurai na zubin zance kurakurai na amfani da ƙa'idojin Eh, grammar kurakurai na eh, semantics da komai fahina idin lam yastati ulul amri min al-arabi an yughmidu aina a wannan lokacin masu jagorancin al'amari shugabanni daga cikin larabawa ba su iya cewa bari su rufa idan su kawai su kau da kai an hadhihi zahiratul khatira ce ba ruwansu ba ba irin yadda muka ji a jahiliya ba wanda ya damu ba sa qad tarihu a yanzu lokacin Eh, banu umayya dole an damu din kuma an dauki mataki wa qad tazala sayi kuma kama bihi da hukamu min al-inayati bil lughati wal ghayrati ala salamatiha tarihi ya ya taskace yayi documenting abinda shugabanni suka yi na kokarin kiyaye harshen larabci wal ghaira da kuma kishi ala salamatiha wajen ganin cewa larabci ya samu salama bai lalace ba wa tashji'i man yastati'u min al-musaqqifina an yaktashifa ilalaha kuma da yadda su shugabannin suka suka yi encouraging suka karfafa gwiwar waɗanda za su iya daga cikin masana wanda za su iya ƙoƙarin bayani akan illoli ƙa'idojin harshen waye ba a kususa ilajiha kuma su sanya ƙa'idoji ne da za a gyara kurakuran bi takhtitin wadih da wato plan wanda yake sananne mai fili wa manhajin madrus da kuma yadda za a bi salon wannan bayanin wato baya ga damuwa da sarakunan suka yi kuma sun fara tunanin su waye za su yi aikin da za a samarwa da larabci mafita din nan wala Allah Ali Ali ibn Abi Talib wa Abdul Malik ibn Marwan wal Hajjaj ibn Yusuf ibn Thaqafi waɗannan mutanen guda uku Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wanda ya shekara ta 40 bayan hijira da sarkin Banu Umayya Abdul Malik ibn Marwan wanda ya shekara ta 86 da kuma wani gwamna wanda ake ba da labarin mugunta shi ɗannan shi ne haddad ibn yusuf al-saqafi shi kuma ya rasu shekara ta casa'in da biyar ne bayan hijira waɗannan uku ya tasaddaru na ƙa'imatar hukkani su ne a kan sama a cikin jeren giyar shugabanni al-muhtammi na billagat arabiya wanda suka ba larabci muhimmanci wajen kiyaye shi kama ya tasaddaru abul aswad ad-du'ali wa nasr ibn asim al-laythi qa'imatul ulama ta fuskar malamai kuma da suka yi aiki akwai kuma wasu guda biyu waɗanda su kuma suke a matsayin na farko farko akwai abul aswad du'ali akwai kuma nasr ibn asim abul aswad du'ali sune zalim ibn amr ibn Sufiyan, al-kinani wanda sanannen mutum ne a cikin tarihi daga cikin malaman fiqh mawaka daga cikin ɗaliban sayyidina ali ya rasu a shekara ta za a ba ya tare shi a nan gaba shekara ta 69 ya rasu da kuma nasr ibn asim Laifi. wanda ya rasu ta 89 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya gafarta musu gaba ɗaya waɗannan su kuma a akan gaba cikin malaman da suka yi kokari fi darajatul ula fi takwini madatin nahwu a mataki na farko na ƙoƙarin samar da ilimin nahwu yace yurwa ana cewa ana ruwaito cewa anna abal aswad ad-du'ali qama bi wad'i ضوابط للشكل الإعرابي بتنقيط أواخر الكلمات بالمداد الأحمد tamyizan lima huwa marfu'un aw mansubun aw majrur abinda abul aswad du'ali ya fara yi shine ya dauki musafin alqur'ani ya samu tawada wadda take da ya dinga yin dige-dige a ƙarshen kalmomi dige-dige a ƙarshen kalmomi wanda za su bambance idan kalma marfu'iya ce to sai ya digo a daidai wuri kaza misali sai ya digo a sama idan mansubiya ce sai ya digo a ƙasa misali idan majuriya ta yi ɗigo a gaba da ita kamar wallahu ƙadirun to ƙadirun ne ko ƙadirin sai in ƙadirun ne sai saka ɗigo da wata tawada daban a saman dalin ɗin ko mun gani da dole zai kanta daga cewa nan rafa'a ce abin da ya fara yi kenan yau ko a ta karanta ƙurani ba a wasance shi daidai fa hadhihi al muhawala tumassilu an-nawata al-ula wannan tace ɗan ba ita ce wato fandisho na farko li khalqi madati ad-dirasa dan haifar da wato madda ko kuma ilimi ko course na nazari akan harshe allati tas'a a saunil arabiyyati min lawsati al-ujma wanda wannan ilimi kokarinsa shine ya kiyaye larabci daga cakuɗe ɗeniya da gwaranci وكذلك ما قام به فيما بعد نصر بن عاصم to bayan shi kuma sai nasarar dan asim shi ma yazo yana nashi? wanda shi kuma abin da ya shi ne min wad'in nuqatil ijami ala al-huruf bil aswad shi kuma harufa ne wanda suke da digo ya musu digo da ba a yin ɗigo ba ba a gane hayya daga habba daga janna ba ko ko duka kawai za a da harafin ha'un ne da kan ba'un ko kan ta'un ko kan ya'un da ɗaya ne ko to haka za a bar shi alhabbatu ne alhayyatu ne alhillatu ne ne duk ɗaya ne to sai bai shi kuma bambanci yana musu ɗige-ɗige tamyizan lilba'i wa wa masilati hafi rasu yana bambance tsakanin ba'un da sauran harfa masu kama da ita gun zanensu ba'un da ta'un da ya'un da nunun fi rasmi aw al-jim wa masilatiha fi rasmi da bambanta tsakanin jimun da ha'un da kha'un وكان هذه المحاولة بمثابة الأساس الأول الذي قام عليه النشاط العقلي حول النصوص اللغوية wannan shine mataki na farko da aka yi wajen samar da ai ilimi na bincike da nazari akan harshe kama tamma atibaru muhawalatihi khuttatan bari'a lidirasa lughawiyya qira'atan wa nutqan kamar da kuma ake ganin wannan abu da yi abu ne mai ban sha'awa wajen ba da dama a kan yadda za a yi nazarin yadda ake karanta lafazi da yi mushi wasali wa manhajan saliman lil islahi da kuma tafarki mai kyau wajen gyaran kurakurai wa darsin lugawi da bincike akan harshe fi waqtin lam tu'raf fihi manahij ilmiya a lokacin babu scientific method na research babu wani salo na bincike za a ce sananne ne shi ya bi shi kawai kwakwalwar shi ke yi aiki da ita ya gano waɗannan abubuwa ba na wani ya koya ba ba yanzu da sanin za ka yi za ka ɗauki wani method ne ko sai ka faɗa cewa wannan method ne na kaza analytical ne ko scientific ne ko me ake ce musu ga sunan yi daban-daban historical wane likal ga sunan iri can ta matse musu ga sunan ba adadi sai a ce wane wane ne ya faɗa 1890 kaza wane wane ne ya faɗa 1990 kaza wanda zirin bizikir annahu san mata fitilkan ayyani usu sun usul dirasatin muttafaqin alaiha ya kamata a san cewa lokacin babu wasu ka'idojin bincike wanda za a ce an hada akan su aw mutamashiya ma qawaid mundabata ko kuma da suke gudanar da wasu ka'idoji sanannu inda duk binciken da zaka yi a cikin kowane fanni ne akwai ka'idoji sanannu akwai abubuwan da suke sune wanda masu wannan ilimin suka karba suka yi itimadin da shi ake bincike in ka je economics sun sa abin da suke in ka je geography in ka je medicine in ka je engineering in ka je Linguistic. duk fannin da ka je yanzu na ilimi suna da wasu ka'idoji sanannu da a kansu suke gudana to babu wannan ka'idojin a sa da ya aikin sa bal kullu ma fi zalika huwa anna al masail kanat tufaru inna ma kanat ta'ti ittifaqan fi munasabatin min al munasabat kawai mas'ala ce za ta taso ba tare da an zauna mata ko an ɗauki ta matsayin wani abu ba ana cikin tattaunawa ko ana wata harka sai wata matsala ta taso kawai ka an yadduwa wahidin ayatin min alqur'ani ana zaune ne kawai wani zai karanta alqur'ani ko a cikin sallah ko a cikin hutuba ko a wajen addu'a ko ana zaune haka nan kawai ko ya kawo hujja bi tariqatin sai karanta sanan sai karanta qur'ani da wata da wata hanya da ya sani da wata irin riwaya thumma yukarriruha ghayruhu bi tariqatin ukhra sai wani ya ce ba haka bane shi kuma yana ganin kaza ne wasannin wajen au yunshidu rajulun baita shi'rin bi riwayatin wa yata'arradu alayhi jalisuhu fa yunshiduhu huwa bi riwayatin ukhra ko kuma wani ya karanta wani baiti sai wani ya ce a ba haka bane kaza ne fa fi mithli hadhihi dhuruf takhtalifu al-ara za mu zo mu ji misali a gaba insha Allah sai kawai sai ra'ayin ya saba wanda yake kaza yake ganin za a ce wannan yake kaza yake ganin za a ce shikenan daga nan sai kowa ya fara kokari ta yatasadda yace wa yatasadda ko fayantasiru fariqul limadhhabin wa yatasadda li tabririhi wa difa'i anhu wata ta'limi sai wani idan ya goyi bayan wani wani mazhabi shikenan sai ya fara kawo hujjoji ya fara kawo yadda zai kare shi yana bayyana hujjojin kama yantasiru fariqun akhar limadhhabin akhar saura kuma su ce ba haka bane kaza suke so wa yuhawilu dhahaba adillati khasmihi wa kamata barahina ala sihhati madhhabi shi kuma sai kokarin wargaza hujjojin wancan da kokarin kawo dalili ya tabbatar da shi galin a wajen sarakuna ake yin wannan a gaban sarakuna da shugabanni wa min khilali zalika tabruzu al-masail an-nahwiyya daga nan za a samu masalolin wal lughawiyya was sarfiyya wa hakaza takhtalifu al-qabaya wa tatanawwa wujhatun nazari da haka ake samu wato kadiyoyi su bambanta yadda mutane suka fuskanci abu ya bambanta wata ta sha'abul masailul lugawiyyatu bi suratin mukhtaliqa sai a samu kuma rassa na mas'alolin wato a cikin magana akan rasmi ko a cikin li'irabi an zo da ta magana kuma akan wasu hukunci kuma suka shafi wani wani harafi daban ko wata jumla daban ko wata qira'a ko wasu abin nan wani lahada ta wata kabila haka dai haka dai sai a samu bambance bambance Muta mutadakhila amma masu shiga junansu ba a ware sanan magana kan fayili can maf'uli can mubtada ba a'a suna shiga junansu wa min duni hududin tufarriqu bainal masail ba tare da wasu iyakoki da suke bambanta tsakanin matsala da watanta ba a haka aka fara samun irin wannan yanayi na ainihin wato a bincike akan nahau a wancan zamani din za mu saurara haka sai Allah ya ke mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu